أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد يو زامي زمان بيو أكتل لتافن طنطراني القصائد الطنطرانية وستك تخميسي شيتا أسل قصيدة أحمد ابن عبد الرزاق الطنطراني واندا يرت شيكرا تأري هؤدا تمانين دزير باين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من كرنت بيتك أكم فرقو ينزل زام شقبيتي نهدو كم قصدت الخير من وجه جميل ذي قوى نلت منه ب... نلت, من... نلت منه ملء باء قد كفاك من طوى قلت هذا النيل من رب علي ذي هوى كم تساقي زمرة العشاق غساق, غساق الجوى كم, تسو... كم تسوق الحتف من ساق عن الخلخال خل إن صدري ثابت في حب مرء ذي قوى إن شوقي إن شوقي أجل هذا في المنى لا يرعوى إن بدني هازل من, حب من حبه لا يستوى إن قلبي في خمار هاج من سكر الهوى فاسقني من فيك خمرا فيه كالسلسال سال لست من يزهو بملك كل ملك الناس فاق كل من عادى لدين سيفك الحسام سيفك الحسام ذاق كل فساد لدين المصطفى للهون ساق لحت من وجه جميل جملة العشاق شاق جد بتقبيل إليه قلب ذي ذي المشتاق تاق يتي كم قصدت الخيرة ديوا كنف الهيري min wajehin jamilin daga wata fuska kyakkyawa zi kuwa ma'abuciyar ƙarfi kuwa jam'ukuwa ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa allamahu shadidul quwa zu min fattawa wa huwa bil ufuqil a'la a cikin suratul najm kam qasatta alkhayra min wajhin jamilin zi quwa nilta minhu ka samu alherin minhu daga cikin alherin mil aba'in cike da kirji kad faka min bawa wannan abin da ka samu ya ishe ka daga yunwa bawa shine yunwa kenan kamar yadda a can maqamatul hariri yake cewa وحرمة الشيخ الذي سن القراء وأسس المحجوج في أم القرى ما عندنا لطارق إذا عراس والحديث والمناخ والمناخ في الذرة فكيف يكري من نفى عنه الكرى طوى براء أعظمه لما برا فما ترى فيما ذكرت ما ترى هذا سوى نار إذا الفرمر أبنجد أوهن ننده سنن تقارب باتي كما يا سنة تنديشن نو ننك أبد أكي zuwa hajji a ummul qura shine wa hurmati shaykh allazi sanna al-qira wa asasa al-mahjuj fi ummul kura ma inda na li tariqin ida'ara ba mu da wani abu da za mu bawa bakon dare in ya bujiro siwal hadisi ka sai dai in hira ka zo yi wal manakhifi dura da kuma wurin da zaka yi fakin din taguwarka a cikin farfajiyar gida muna da madar kusan raƙumi kuma za mu hira in kana bukata ce fa ya ƙari mannafa an hulkara to ya za a yi ma mannafa an hulkara ɓawan wanda kara gyangyaɗi na fa'anhu gaba ɗaya ya kori gaburan fuskarsa ɓawan saboda tsananin yunwa kaifa ya ƙari ya za a iya saukar baƙo bara a azamahu ko a azumahu wanda wannan rashin baccin ko yunwar suka feƙe ƙasusuwansa lamman barasan da ya bujiro fama tara fi ma zakartu ma tara fama tara ya ka gani fi ma zakartu ci abin da na gaya maka tara me shawarar sai ma afna bi manzilin kafirin wa munzilin hilfa saƙari me zan yi da gida da masauki wanda yake fako ne ba a amfani a wurin kuma me zan yi da mai masauki wanda yake kullum shi ma ma abocin talauci ne ce walakin ya fata mak muka faƙar fatana ni fahimuka yanzu a ƙarshe ya ce ɗawa ɗin shi ne yunwa amma asali akan ce ɗawa idan mutum ya nannaɗa abu kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa yau ma natsuwi a ka tsayi sijilli lil kutub ka tsayi sijilli lil kitab a cikin alkur'ani mai girma sannan idan ka koma a can cikin mu'allaka ta zuhairu bin abi sulma yake cewa lokacin da yake magana akan abin da Hussein bin Bambam ne ya ce wa kana tsawa kashan ala mustaqim nafil ko wa kana tsawa kashan ala mustaqim nafil kaga dama ya mustaqim na din ita ce wata niyyar tsawa kuma ya nannado an gane ya ɓoye wani abu da wukar da zai kisan ki wa ƙala sa aka bi hajati sun ma'attaƙi ke eh, zan biya buƙata ta in kashe wannan mutumin ko da an yi sulhu sannan in kara na da raƙuma guda ɗari in bayar shi kenan an yi ba a cuce ni ba ga ɓawa ɗin kenan ana cewa ɓawil baɓani idan cikinsa ba komai yana jin yunwa to sai ce kam kasattal khaira min wajihin jamilin ziquwa lilta minhu mil aba'in ba shine kirji kenan amma asalin ba'ul din ana nufin gadan akwai dake haka ne shi din ne dai mil aba'in cike da kirji karkafa ka min tsawa abinda ka samu ya ishe ka game da gabaran yunwa qultu sai na ce هذا nailu من رب هذا النيل wannan kyauta min rabbin aliyin daga ubangiji ne madaukaki zi hawa ubangijin da yake shine ma'abocin sararin samaniya hawa anan asali hawa din wato gazun ne yughallifu kuratal alarabiyya wato kamar iskar da take ta mamaye sararin sama tsakanin sama da ƙasa duniya gaba ɗaya to amma an yi itilaƙinta ne ana nufin ana nufin sararin samaniya a wannan baiti wa illa kuma tana zuwa da a fi'ili misali aka ce a hawan najamu idan saƙaƙa idan saƙaƙa ka gane sai zama hawa ya hawi hawiyan ko huwiyan shi ne Allah ya ce wa najami ina rantsuwa da tauraro idan hawa idan ya sulmiyo akan ce kuma hawiyar rajulu izatta ba'a ma tamilu ilaihi nafsuhu misali san zuciya kenan nunul hawa ne al hawa masruqatun fa idza hawita faqad laqita hawana nunul hawa ne nu'aran nan da take cikin kalma alhawan hawan wulakanci da kaskanci min al hawa masruqatun asali daga kalmar alhawa take aka ɗauko ta fa iza hawita da haka duk sanda ka bi son zuciya ka faqat laqita hawana to ka gamu da kaskanci kenan wa man ata al hawa hawa wanda duk ya bi son zuciyarsa hawa zai filmiyo daga sama wannan hawiya ittaba'a ma tamilu ilayhi nafsuhu hawa kuma idan idan saqata idan abu ya filmiyo daga sama an gane ko Kultu sai na ce, hazan nail wannan kyauta min rabbin daga ubangiji ne aliyin madaukaki Hawa, wanda yake ma'abocin sararin samaniya kam tusaƙi! zumratul ushaqi kam iso da yawa tusaƙi wato ainihin kake shayar da zumratul ushaƙi taron masu bege min ghassaq aljawa wato kake shayar da su a Gassaka kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani um, illa hamiman wa rassaƙa shine mugunya ruwan mugunya kenan to amma wasu malaman zaure suna cewa kam tu saƙi so da yawa kana shayar da zumratul ushaqi taron masu bege Gassaka jawa shaƙewar baƙin ciki saboda shi asali ruwan in aka ba mutum ya sha sai ya shaƙi sai aka fassara shi fassara majaziya shine an fassara shi da abin da yake faruwa in an sha shi Kamta suƙul hatfa so da yawa kana kora mutuwa min saƙin wato daga wani ƙauri ta ƙaurinta khalin wanda ƙaurin ya wofinta anil khalkali gaburan sanyawa munduwa shine abin da mata suke sawa a kafafuwansu domin in suna kaɗa kafafuwan a ji kamar da Allah ya ce wala yadribna bi arjulihinna li ulama ma yukhfina min zinatihinna shine aka ce min al-khulkhal kenan ko khalkhal yuqalu khulkhal wa khalkhal wa yajma'u ala al-khalakhil ala wazani qala'id an gane ko da dama jam'o'i nasu ne ƙultu hadan nailu min rabbin aliyin zai hawa tu saƙi zumratal ushaɗi ga saƙal jawa kam ta suƙul hatfa min saƙin an alkhalkhali khal inna sadri sabitun fi hubbi mar'in ziƙuwa ya ce haƙiƙa zuciyata ko ka ce ƙirjina sabitun a tabbace yake fi hubbi mar'in ko ya tabbata wajen san mutumin da yake zikuwa ma'abocin jarumtaka kuwa jam'u inna shauƙi haƙiƙa bege na ajila haza saboda wannan abin da na faɗa maka wannan soyayyar layar ba baya kamewa filmuna wajen burin ganin wanda nake so wajen burin in samu soyayyar wanda nake so inna badani haƙiƙa jikina hazilun ya rani min hubbihi saboda sanda yake cikin jikin nawa la yastawa baya yin kiba ma gaba daya an gane Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ka masali abinnan famasal raisin ajabal kuffara na a a wanda yake cewa masalun fit في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى كوري كبا فاستوى على سوقه يدي ديتا أكان واتو أكان مكان جمسة in mutum ne in kuma شيني سأتي أكان shine أكان توشنسا تو كاغانا من akan tushensa amma sai aka ce ajala sai zama mansubin ne alama za nazi'il khafir an tuno ko kun tuno wannan a alfiya ko mansubin ala nazi'il khafir an shafe wanda zai masa jarra kamar shi sa ga ibn aqil ya kawo misali da baitin nan tamurruna diyara walan ta'uju kalamukum alayya idan haram tamurruna diyara yanzu kun huce ta gidanmu walan uju amma ba za ku dan karkato ku zo ai tamuruna bid diyari to da aka shafa ba'un din sai wannan din istasara an yunsab ka maf'ulin bihi wa illa marra yamurru yana zuwa lazim yana zuwa muta'addi an gane ko sai sai zama mansubun ne ala nazil khafid wannan ma haka to inna badni hazilun min hubbihi la yastawa sannan yake cewa haƙiƙa jikina ya rame la baya kin kiba inna qalbi fi khimarin haƙiƙa zuciyata alhamdulillah alhamdulillah inna qalbi haƙiƙa zuciyata fi khimarin a cikin mayafi take hajamin sukuril hawa wanda ya motsa saboda maye na soyayya fasini khamran ka shayar da ni giya min fika daga bakinka wata irin giya fihi wanda take a cikinsa sala wacce ta gudana kalkal sali kamar ruwan daɗi an salsal bi bisin oktashin shi ne ruwan daɗi kenan an gani kamar ma'un zulal kenan amma salsal da sod oktobod shi kuma yumɓu kenan an gane wanda abin sama ta ake cewa halakal insana min salsalin an halitta ɗan adam daga yumbu kalfahar ne ko kamar kasko yadda kaga ana yin kasko yana kwaran kwaran kwaran kwaran to shi ma haka sai ce last lasta man bi mulkin kai lasta baka kasance ba man yazuhu bi mulkin wanda yake girman kai da mulki kullu mulkin nasifa wanda ya kere dukkan sarautar mutane kullu man ada lidinillahi duk wanda ya yi kiyayya da addinin Allah za ka sai fakal hussama ya ɗanɗani takobinka ko kan sakalinka alhussama ga gayawa jini na huci kullu fasadin lidinin mustafa dukkan mai barna yawan barna a cikin wannan addinin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama saƙa ya an kora shi ko ya kora shi lulhuni zuwa ga ƙasƙanci ko wulaƙanci lufta ka bayyana min wajihin jamilin da wata fuska wacce take mai kyau shaƙa jumlatul ushaƙi wanda jumlatul ushaƙi tarin masu bege shaƙa duka sun yi begen wannan fuska taka wannan laha ya luhu idan ya bayyana kenan liƙaulata atlalun biburƙati sahmadi ta luhu tana bayyana ka batsil washimi kamar raguwar shaushawa fi zahir yadi a bayan hannu sai ce jid bi taqbilin ka yi kyauta mana da wata sumbata wata kalbu zil mushtaqi zuciyar wannan mai begen taƙa ilaihi da ta yi bege zuwa ga wannan sumbata يا ملين يا منيلا حسن يا منيلا حسنه من عند ذي الحاجات فاح نلت من عز عزيز ما يفوق الخلق تاح من غني رت أقطار البلاد بالرماح يا غزالا قده في المشي كالأرماح ماح ريقه راح وما في غير تلك الراح راح يتي يا منيلا ya munilan husnahu ko husnuhu ya wanda kyansa yake ko kuma ya mai kyautar kyansa ko kuma ya mai yawan kyau duka ana fassarawa asali annali zai kyauta kena nala ya nilun munilun wa irin munilan husnahu wanda aka bashi kyawunsa mai yawa min in faha wanda ya wato ƙanshinsa ya tashi min indi zil hajati daga wajen ma'abocin buƙatu nilta min izzin azizin ma ya fuƙul khalqa nilta ma ya fuƙul halka ka samu abin da gabaki ɗaya ya cire halitta wanda taha ƙaddararre ne ko ya ƙaddara shi min izzi azizin daga daraja ta mai daraja daga ubangiji subhanahu wata'ala kenan min ganiyin wato daga mawadaci rutta a tsabarar biladi wanda ka horas da a biladi ƙasashen ko garuruwan ƙasashe dirrima ka horar da su da mashi saboda ya addinin Allah ya gazalan ya mai kyau kamar barewa ƙadduhu tsayuwarsa da dirinsa filmashi a wajen tafiya maha ya daidaita kal armahi yadda ka san masu yadda ka ga masu a daidaita shi ma haka yake riƙuhu yawunsa rahun wato daɗi ne da shi kamar giya wa ma fi ghairi tilkar rahira kuma ma fi rahin babu hutu fi ghairi tilkar rahi a wani abin da ba wannan giyan ba wanda ya saba shanta to ba hutu in ba ita ya samu ba to wannan irin wannan giyar to rihuhu yawunsa to rahul irin wannan giyan ne لم يزل يمتاه من لم يزل يمتاه من والى اميرا في الغناء لم يزل يجلو من الكفار في ارض لنا kullu man adahu lam yanqul li dhullin fid duna jannati adnin man jana min jana bustani min kakattu fa'ifa yace lam yazal bai gushe ba yamtahu yana wato yana yake kwarfa man wala amiran wanda duk ya abokanci sarki to yamtahu yana wato yana kwarfa fi a cikin wadata lam yazal yajlu min al kuffari fi bai bushe ba yajlu wato yana wato yana yayi min al kuffari kafirai mushrikai fi ardil a cikin garuruwan mu kullu man adahu duk wanda yayi kiyayya da shi lam lamyan kulko lizullin fidduna ba zai ciratu daga kaskanci ba a duniya lamya ya tadu shi din dai bai gushe ba yana takama fi jannati adanin a cikin aljanna ta zama wane ne shi man jana min jana bustani haddin minka wanda ya tsinki ko ya ɗashi min jana daga abin tsinka na bustani haddin gonar kunci min kanaka kattufaha wanda yake tashin kamshi ya kamsasa kattufahi kamar tuffa wannan baitin a kula sosai sai an za a iya fassara shi sai ka ce misali a manjana wanda duk ya tsinka ko ya ne ya ɗasa min jana bustani haddin minka daga daga abu an an ce jana ana nufin amfanin gonar da yake jikin bishiya kamar yadda Allah ce wa janal jannata yin idan in za ka ce kai li'irabin wannan ya zaka sai a ce jana muftadan ne marfu'un ko bidamma al-muqaddara ala akhirih mana min zuhuriha at-ta'azzur man jana kaga sai a ce jana alwawu wawu wawu ko aqab ya danganta da abin da zo a bayanta wa huwa mudaf idafa wa la مجرور al ya wa nun li annahu musanna kaga wal jar wal majrur fi mahall raf'in mubtada ko kuma ka riga ka yi magana ism mubtadanka danin khabarun ne li mubtada ko amma me isa wannan tanwini ne iwadun anil harfil mahzuf wa huwa ya'un ai daniyun to amma tunda ismun manqus ne ka qabin wa madin an gane dan haka kaga ai sai ai masa tanwini iwadun anil harfil mahzuf to kaga jana din sai a ce abin tsinka to man jana wanda duk ya tsinki min jana bustani khaddin minka daga daga daga amfanin gonar kuncinka faha ya kamsasa da ya kamsasa ka tufahi kamar tufato to lam yazal ba zai gushe ba yartadu yana tatsama fi jannati adinin a cikin aljanna ta zama an gane ko an fahimta to ina ganin bashi haka saboda ƙaɓɓu ƙaɓɓu nan za ta zama tana haɗu da wancan abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan su wanda muke kuskure kuma Allah ya ci mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh